بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا hudu ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da biyu ga watan hudu shekara 2017 Allah ya dawo da mu wannan masallaci na maya, wato masallacin da ya shahara da sunan Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama inda muke gabatar da darasi a cikin littafin Al-Wajiz fi aqidati salaf salih wannan shine darasi na biyar ina ganin kaman zamu tashi kasa isu aqidati ahli sunnah wal jamaa ne ko malam yace khasa'isu aqidatu ahli sunnati wal jamaa abinda aqidar ahli sunna take banta da shi limada aqidatu salaf salih me yasa aqidar magabata na kirki ta zamanto ita ce aula bil ittiba ita fi cancanta abi ta sama da kuwa? na farko al aqidatu sahiha ita aqida ingantacciya hiya asasu hadha ita ce foundation ɗin wannan addini wa kullu ma yubna ala ghairi hada al-asasi duk wani abu da za a gina ba akan wannan foundation ɗin ba fa ma'aluhu to makomar wannan abin da aka gina al-hadmu shine rushewa wal inhiyaru da kuma kakkarewa wa min hada saboda wannan na ra muke ganin cewa ihtimaman nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda annabi ya kula bi irsa'i hadhihi al-aqidati wato da kafa wannan aqida din wata rufisiha da kuma tabbatar da ita dan an ce rasaka shine idan sabata idan abu ya tabbata shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce warasikuna fil ilmi wanda suka kafa a ilimi fi a ashabihi a cikin zukatan sahabbansa sa ta umrihi tsawon rayuwarsa wadarika wannan ya faru ne komin min ajali bina'ir rijali saboda gina wasu mazaje ala qa'idatin akan wata qa'ida sulbatin mai tsauri wa asasi da kuma wani irin wato foundation wanda yake yana da ƙarfin gaske gaske kuma don mutumin da ya kalli sahabban annabi Muhammad ya san cewa annabi ya gina wasu irin mutane da ba za ka samu irinsu ba a duniya wadallal qur'anu qur'ani ya tabbata fi makkata a makka ya yatanazzalu yana sauka ashar amma har shekara goma uku ya tahaddathu qur'ani yana ba da labari yana tattaunawa an qadiyatin wahida akan qadiya kwaya ɗaya. la ta tagayyar kuma ba a canza qadiyar ba wa hiya qadiyatul aqidati wa ta'ala ita ce qadiya ta wato aqida da kuma abauta ma Allah shi kadai kar a hada shi da kowa wal ubudiyyati lahu ga bauta ga Allah shi kadai wa min ajli hada saboda wannan ne wa li ahammiyati hada kuma muhimmancin da aqida take da shi kanan nabi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi ya kasance fi a makka la yad'u illa ilayha bai kira zuwa ga komai sai dai in kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kadai da nassin ƙur'ani Allah ya faɗa a wasu gurare cewa kul hadhihi sabili ad'u ila al-jannah ilayhi ad'u wa ilayhi ma'a ga Allah kadai nake kiran mutane wa yurabbi annabi yana tarbiyyar as-sahaba ku sahabbansa alaiha akan wannan aqida li'anna gayatar ghayat uzma domin kai wa mafi girma min khalq al-jinni wal insi na halitta aljanu da mutane da Allah yi wa min irsal ar-rusul kaiwa makura ta ƙarshe wacce saboda ita ne duk wani annabi a doron ƙasa da Allah ya aiko shi wa inzalil kutub duk wani littafi da Allah subhanahu Ta'ala ya saukar a doron ƙasa da wanda ka sani da wanda baka sani ba hiya tauhidu la hiya tauhidu tauhidu la hiya tauhidu Allah fil ibadati shine manufar shine dan a kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta ne kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan kawai su bauta min na hadisi su ba dan idan an bauta ma Allah bautar za ta mai amfani ba a'a dan ya isa ne shi yasa yace ka bauta mai kuma ga yadda yake so daga ran da kai yadda kake so ba yadda yake so ba shikenan sai abin ma bayan ka to shi yasa ya zaman to ka'idar bautar kuwa dole sai ta gino akan abu biyu la ilaha illallah muhammadun rasulullah Allah na abu da wa wala na abu da hu illa bi shara'a ba za a bauta mu kowa ba sai Allah sai abinda Allah ya shar'anta a bauta masa da shi wa tauhidul ibadati tauhidin kadaita Allah da bauta huwa awwalu da'awatir rusul ita ce farkon kiran manzanni jami'an gabaki ɗayan su wal ghayatu maqra min bi'tatihim na su, huwa shine awwalu ma yajibu ala du'atil islam shine farkon abin da ya wajaba akan duk wani mai da'awa na musulunci an gane akan wannan Sheikh Muhammad Dini Albani ya rubuta da shafi At-Tauhid awwalan ya du'a al-Islam dai da kaje za ka yi da'awa to tauhid ya zama shine na an gane kar ka ji ana sallallaba mutane mutane su mutu ba tauhidi ina wallahi gara dubban nan da mutum zai mutu akai ya mutu amma ya koma zuwa ga Allah yana da tauhidi ya fi sauki an gane da haka bu ala du'atil islami da'watu ilaiha wajibi ne ga masu da'awa na musulunci su kira mutane zuwa ga tauhidi kuma sha buga misali na cewa shi tauhidi shine abin da malam mai ahlali yace awwalu ma yajibu ala al-mukallaf yasihu imani farkon abin da ya wajaba akan kowa shine sai ya gyara imani muka ce shi wannan tauhidin shine daya duk wani abu da ka sani wanda ba tauhidin ba to a babin lissafi tauhidin shine ɗayan rabuwar suna zero zero ne idan aka ɗauko ɗaya yanzu aka rubuta aka ɗauko zirika aka rubuta a bayan ɗaya guda uku ba zai ba da dubu ɗaya ba in aka ƙara wani ziron guda hudu nawa kenan dubu goma idan ka ɗauko wanda ya fi kowa sanar lissafi a garin nan sai ka share ɗaya sai ka bar zurika guda wadda sai ka tambaye shi sai ka ce mai nawa ne wannan mai zai ce ma wannan zero zero duk ko za a cika bango daga can zuwa nan ba su da amfani in aka share ɗaya to haka tauhidi yake da aƙida mai kyau da zarar mutum ya kuskure ya tafi lahira ba tauhidi ba aƙida mai kyau wallahi za ka yi sallah kai azumi zakka aikin hajji wallahi su tashi a banza yasa ko wanda Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali waja'alnahu haba'a saboda sun mutu ba aqida mai kyau to shi yasa kake ganin ahlus sunna suka ba da ihtimami kulawa duk adamin da zai bayi zuwa ga alala ta aqidar mutane to wajibi ne a tsare shi yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan mun aiko da manzanni a cikin kowace irin al'umma wa in min ummatin haka Allah ya faɗa a wata ayar illa khala fiha biyu. babu wata al'umma sai da muka aiko dan sako a cikin ta ani ibudullah yana cewa ku bauta ma Allah wajtanibu ku nisanci dagutu wa tarji'u ta kan dawo muhimmancin dirasati aqidati salafus salih wato karatun aqidar magabata na kirki ila ahammiyati zuwa ga muhimmancin da tabinul aqidati safiya take bayanin aqida wacce take tatacciya wa daruratil amali da kuma wajibcin yin aiki aljad mai kyau fi sabilil audaci wajen dawo da wannan aqidar bil muslimina da musulmai ilaha zuwa ga wannan aqida din wa takhlisihim da kuma kubutar da su musulmai din min dalalatil firqi daga wato batan nan na kungiyoyi wa ikhtilafil jama'at da kuma sabanin nan na jama'a wa tafarruqihim da kuma rarrabuwarsu fal aqidatu ita aqida ala manhaj as-salaf as-salih akan tafarki magabata na kirki laha mumayyizatu tana da wasu bambance bambance wa qasa'is da wasu ainihin wato kebantattun abubuwa faridatu wanda suke makadaita tubayyinu a wacce take bayanin qimata wa darurati tamassuk da kuma wajibcin riko biha da ita wal amali da kuma yin aiki bi ahkami hada hukunta hukuntunta wa min ahammi hadhihi al mumayyizati daga cikin mafi muhimmancin bambanci tsakanin aqidar magabata na kirki da aqidar da wanda za su zo bayan su gashi nan na farko inna hasabilul wahid riko da tafarki na magabata ita ce hanya kadai kwaya daya lil mutum zai kubuta min at-tafarruq wa at daga rarrabuwa da kuma kungiyanci wa tauhid sufufil muslimina ammatan da kuma hada sahun musulmi gabaki daya wal ulama da kuma malamai wad du'ati khassa da kuma masu kiran mutane zuwa ga Allah a kebanci la'annaha wahyul lahi ta'ala domin tafarkin da su suka rayu akan shi tafarki ne da Allah subhanahu wata'ala ya sokar da wahayi a kai shi wa hadu nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma shirin annabi Muhammad wa ma kana alaihi da abinda wa'ancan jama'a suka kasance al na farko min sahabatul kira daga cikin sahabbai masu karanci wa ayyu tajammu'in ala ghayriha duk wani abu da za a taru kan shi da sunan addini matukar wa'ancan magabatan na kirki ba a kanki suke ba to masiru makomarsa ma nu Shafi da yawm abinda muke gani da ido yau a halin da muke ciki min halin musulmi na irin yadda za ka ga halin musulmi na ciki a tafarruku bin rashin bin tafarkin magabata yana farar da rarrabuwa cikin mutane wata nazu da kuma mai jayayya wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce wal da kuma ainihin wato fasha rauni rashin bin tafarkin magabata yana haifar da wannan qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa man yashaqiqir rasula wanda ya sabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa ya bi wani tafaiki gaira sabilil mu'minin wanda ba na mu'mine ba sune sahabban annabi Muhammad kamar in qur'ani ya fara magana masu imani in dai ba su shiga ba a ciki to ba wanda zai shiga ita ce ka'ida kuma mun sha maimaita muke cewa ya ayyuha allazina amanu qur'ani kuni bi akwai ta gama gari akwai kuma ta sahabbai wanda in dai ka ta ce ya ayyuha allazina amanu in dai kai ba sahabi bane to ba ka ci ba da kai aka ba to sannan kowane mutum a duniya imaninsa ba tabbas sai dai kyakkyawan mutum amma su nasu da nassin qur'ani Allah sai da ya kalle su yace ulaika humul mu'minuna haqqan su masu imani ne da wa da gaske an fahimta sannan ya faɗa yace wala wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaykum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu Allah ne ya so muku imanin kuma ya kawata imanin a zukatanku wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan ulaika hum humur rashidun kuma fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim kuma sune wanda Allah ya faɗa cewa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha ya lizinta musu kalmar tsoron Allah kuma su suka cancanta ne ai abu ne wanda yake ma mustahili bai taɓa zuwa. in dai har an yadda malamin su ya fi na to shi ne lajin na cewa dole su kuma ɗaliban su fi da da haka wanda duk ya zo yake nuna cewa ya fi sahabbai to abin da yake so ya nuna malamin da ya koyi karatu a gurin shi ya fi annabi Muhammad kuma na rantsi da Allah bai taɓa yiwa ka gane wani abu na addini wanda sahabbai ba su gano gurin malamin su shi ya sa. wannan hadiyar na cewa a at-tamassuku bil kitabi wa sunna la ka ce kana riko da qur'ani da sunna ba zai wadatar ba sai mun tambaye ka ala fahimi man akan fahimtar wa kai idan akan fahimtar taliban annabi ne to alal ra'as wal ayn in ko akan fahimtar ka ne to dama duk wanda kaga ya fada cikin bata to bin qur'ani da sunna akan fahimtar shi wa an da fahimtar su wannan ita ce ka'ida kai shi yasa za mu ga kamar yadda muka sha bayani wani gurin Allah sai ya faɗa ya ce wannan hanyar tasa ce wa anna hada sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula wa tafarraqu bikum an sabili wani gurin ya nassaba ya ce hanyar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce masa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah nan kuma Allah sai ya dingina hanyar ya ce wa yattabi'u ghaira sabilul mu'minina saboda shi Allah subhanahu Ta'ala shi yake yi umarni ya ce ga hanyar da za a bi su kuma shi annabi shi zai bayanin hanyar su kuma su suka fara zama a kan hanyar kafin kowa ya zauna a duniya su suka fara to shi yasa in Allah ya taimake ka ka yadda ka bi ƙur'ani da Sunna akan fahimtar wa'incan ɗaliban to ka zauna lafiya duk wanda ga a addini bai zauna lafiya ba ya gina addini ne akan fahimtar sa ba ta su to ba za ku ka zauna lafiya ba dan yanzu ƙarya kake a gidan tafsiri ka ce wai ka kai irin sa Abdullahi dan Abbas da sa Abdullahi dan Mas'ud ƙarya kake Annan Muhammad ya ba mutum shira ya sai ya iya saboda iyawarsa ma wannan a ce zaura karanta mu Qur'ani ji ya ce a alaik a alayka wa alayka unzil ya ce inni uhibbu an asma'ahu min gari ai kullum ana auna girman malami ne da girman ɗalibai shi yanzu a ce irin su abdullahi dan mas'ud dan dan abbas ɗalibai ne ga abdullahi dan mas'ud ai kafin mallan ya kai malam to kafin ya bar duniya sai da abdullahi dan mas'ud ya ci ya rantse da Allah ba wata aya da ta sauka a Qur'ani fati ya san ina ta sauka kanwa ta sauka mai dalilin saukar ya ce wallahi inda da wani mutum zan iya hawa abin hawa in ce gure shi da ya san wata aya ban sani ba da na na same shi to mu irin wa'annan ulaika abai su ne iyayenmu su muke karban addini daga gurin nuwallihi za mu jibinta masa mata walla abin da ya jibinta wa nuslihi sai mun kona shi da jahannama wa sa'at masira kuma yayi muni jahannama ta zama ita ce makoman mutum saniyan na biyu ha, ita aqidar magabata tuwahidu ita take a hada mutane su zama daya wa tuqawi sufufal muslimin ita take karfafa sahun musulmi wa tajma'u kalimatuhum kuma ita take tara kalmar musulmi din alal haqqi akan gaskiya wa fil haqqi sannan a cikin gaskiya ne annaha istijabatu li qawlillahi tabaaraka wa ta'ala domin wannan amsa kiran Allah ne da yace wa atasimu bi hablillahi ku yi riko da igiyar Allah ga baki dai wala tafarraqu kada ku rarau ولهذا سبب wannan ne fa inna min ahammi asbab ikhtilaf almuslimina yana daga cikin mafi muhimmancin sabanin musulmi ikhtilaf manahiji wato sabawar hanyoyin su wa ta'addud masadir at-talaqqi da kuma yawaitar tushen wato karbar addini inda mun a gurin su to tunda tushen inda ake karba ya bambanta ba dole kuma abubuwa su bambanta ba fa tawhidu masdarihim fil aqidati idan ya zamanto tushen inda al'umma take karɓo addinin abu ɗaya ne wattalaki wato da kuma karɓa tushen haɗuwar al'ummar tushe ɗaya ne da kuma inda ake karɓan addini ɗaya ne sababin muhimmin sababi ne mai muhimmanci da tauhidul umma yadda al'umma za ta kama ta haƙƙaƙa fi ha al'awwal kamar yadda ya tabbata a zamanin farko lokacin da ya zamanto guri ɗaya ake karɓan addini daga tushe ɗaya ne sai ya zamanto ka al'umma wa a haɗe take amma yanzu sai an ce a yi sama wani kawai sai zo ce ƙasa za a yi sai an yi ƙasa wani zo ce ba sama za a yi ba ba ƙasa za a yi tsakiya za a tsaya sai ana tsakiyar wani zo ce duk ba na za a yi kawai an koma bige-bige kuma me ya janyo wannan saba mu wancan tafarkin da aka yi nasu shi ya janyo wannan shi yasa sai ga mutum yana da'awa dan da'awa in taɓa ce shi ma ahlus sun ne ba salafi ko kuwa amma in ka ce to in mun yi saɓani ni da kai mu ajiye fahimtar mu koma mu fahimtar magabatan sai ce shi ta fahimtar shi ta babu ta magabata wani ma ya ce ai ana ganin shi a wannan zamanin ne amma shi mutum ne da ya kamata a yi shi a zamanin magabata aka yi shi a wannan zamanin saboda tsabara ke sun zurutun karatu saboda tsabar ilimi qur'ani ma baka iya ba baka iya qur'ani ba baka jin qur'ani ne amma kana ta wai saboda tsabar karatu a zamanin magabata ya kamata a yi ka kai ka wannan rabu ko kwa uku inna ha تربط muslima ita tana ainihin wato hada musulmi mubasharatan kai tsaye billahi ta'ala wa rasuli da Allah da wa da annabi Muhammad jiya yana ba da labari a gurin karatu nace na tashi zan tafi wurin karatu akwai wani na kira shi ya fara sallah sai yake sallah sai ya ɗauki waya to shine yace min wallahi malam na fara sallah na gauyen ka na yanke nace ya zaka haka nace kwasta ka aiki a duniya to duk yadda aikin shi yake da muhimmanci bai kai aikin da Allah ya saka muhimmanci ka bari sai ka gama da Allah ke nayi shi to uzurin da na bashi daga bid'a dan ya saba in aka kwada ma kira wallahi ko sallah kake sai kayi kaga sun zo sun mai da kansu wasu kananan annaba ai annabi ne kadai in yana sallah ya kira ka zaka yanke sallar ka je ka amsa kiran ko kuwa kamar yadda hadisin ubay bin kab ya tabbata san da ya kira shi yana sallah sai da ya sauri ya gama sallan yace baka je na kiran ka ba yace eh daji yace amma lokacin sallah nake yace a walan tasma'u qawlillahi azza wa jalla ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhib ku karba kiran Allah kuma ku karba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan suka kira ku zuwa ga abin da zai raya ku sannan wa bihubbihima da kuma addina maka san Allah da annabi sama da san kuma wallahi ka kalle da wannan malamai suke kullun kokarin suke a ah, to me laifin su malam jafar da suka zo suka kar me laifin da suka kawai kullum ba kokari ake ba a nuna maka ga hanyar Allah ga ta zama Muhammad wa ta'zimihima ana kokarin a nuna maka kaga girman Allah sama da girman kowa ka fi san Allah sama da wa sama da kowa wa adama taqaddumi da kuma rashin gabatuwa baina ilahi ta'ala gaban Allah wa rasulihi da annabi Muhammad dan qur'ani ne yace ya ayyuhal ladina amalu la tuqaddimu da aka kawo addama sai aka kawo baina sai ba kama kudin bi ba sai aka ce kar ku gabatar qaulan aw fi'lan komai ma ya shiga su duk abin da Allah ko annabi bai saba ka to kakka tashi ka fara su da sunan addini kakka tashi ka fara wani ma dan lenin waye sai ya zo ya abu da sunan addini in ka mai magana sai ya ci wai ka kawo dalilin da aka hana duk wanda ya zo da abu da sunan addini shi ya kamata ya kawo dalilin shi na yi ne mutum ya zo ya abu da sunan addini kuma ya ci wai ka kawo mai inda aka kai ma ba ka da inda aka saka kafa eh wai wai al-asabi fi kulli shay'in al'ibaha asalin komai halal ai kuma mun karanta alƙawa'id fiqhiyya wannan ka'ida ba kuma ina take shi to dan haka in dai abu ibada ne to ba a fara gabatuwa gaban Allah ko annabi sai in sun ce ayi ake shine in kama umirna sai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka zalika wannan ya faru ne da anna aqidatus salafi saboda ita aqidar magabata sahabbai da ɗaliban sahabbai manba'uha mabugbugar ta qala Allah wa qala rasul Allah ya ce annabi yasa su a wancan zamani sai suka zauna lafiya saboda suna ganin inda an ce Allah ya ce annabi ya ce ya kamata ka yi ka hakura yanzu ba ko wanda suka ce a nan garin ba zan ja aya ba in ja hadisi amma wallahi sai abin da yasa suke saurara ka in ina yi saboda ina da gishiri ne Allah ya ce ko annabi ya ce bai sai in ka faɗi magana a yi mai ba a karɓa ba sai in ka ɗame sai in ka da ishiriniya ba'idan ita hanyar su ta nisan ta an tala'u bil hawa daga wasan nan na son zuciya wa shubuhat da kuma shubuhoyi wa khaliyatin tawafinta min at-ta'assuri daga tasirantuwa bil mu'assirat al-ajnabiyya da abubuwan da aka tasirantu da su na wajen addini wanda ba na ciki ba min falsafatin na falsafa wa mantikin da kuma mantiki domin su magabata har suka rayu suka bar duniya ba su san wani abu da ake kira ilimin mantiki ba ilimin magana ilimin falsafa a zo a yi talauka na kaza da kana kaza walau kana kaza da da an ya kula ne. jiya nake faɗa wa ɗalibai na ce har yanzu sai wasu suka ɗauka cewa mantiƙin nan wani ilimi ne kuma musamman mai zaman shi ta yadda tun ba shi addini ba zai ba shi yasa ƙala rami ya ce wai wasu sun tashi sun tafi gurin su sadaura wai ana karatu ana ɓanna a garin mutane na karatu ba na au ba balaga ba man ya ta ubanka ne mata karka ɗauka wai mandikin wani abu ne ba wani abu ne kawai ilimi ne da zai koya maka magana surutu ne kawai yasa malamai suka ce wanda yake da karfin kwakwalwa ma bai buƙatar wannan fasaha wanda Allah bai bashi karfin kwakwalwa ba shi yake da bukatar su ya zauna an koya mai magana eh wa aqlaniya da kuma 'yan hankali an gane falaita illa alkitab wa sunna su ba su dogara akan wani abu sai littafin Allah da sunnar annabi Muhammad rabi annahu innaha sahalatun muyassara ita farkin magabata tana da sauƙi abin sauƙaƙewa wazihatun kuma a fili take la la lufsa fiha babu ainihin wato rikici a cikinta, wala gumu da babu ainihin wato rikirkicewa ba'idatun mai nisa an ta'aqi dangane a ce a akwai cikurkudaddin abubuwa da ba a gane in wanda ya karanta tauhidin ashari'a billahi da an buɗe ko hanya za ka gane tauhidin ai ta bayani su wani mustahilatu su za su wane ne su wane ne sannan zaka gane me ake nufi wa harifin nusus da kuma karkatar da ta tabarkin magabata ta kubuta daga wannan mu'taqidatuha wato aqidar da magabata suka kudirce suka bauta ma Allah da ita murtahun ba idan ka kudirce ta zaka bauta ma Allah da ita zaka ka ta huta mutum'innin nafsi zaka ji ranka tana ba'idun ka ne santa an shukuk daga shakka wal awham daga dimwa wa wasawisi shaytan daga kuma waswasi na shaytan qarirul ayn zaka ji idan kayayi sanyi. sayi li'annahu sa'irun domin tafiya ne ala hadi nabi hadhihi al-umma akan tafarkin annabin wannan al-umma wa sahabatihi al-kiram da kuma sahabban sa masu karanci ridwanullahi ta'ala alaihi Allah ya ƙara musu yadda ajma'ina baki da qala Allah ta'ala Allah ya ce innamal mu'minuna kawai fa mu'mine sune wa'inda alladhina amanu billahi wa rasulihi wanda suka yi imani da Allah da wa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yartabu sannan ba ka shakka wajen imaninsu da Allah da annabi sannan wajahadu suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah da dukiyarsu da rayukarsu dan addinin Allah ya daga Allah ya ce ulaika humus sadiqun wa'annan sune masu gaskiya Kamisan nabiyar innaha min su asbabil qurbi bin tafarkin magabata yana daga cikin mafi wato girman sababi na kusanci ilallahi zuwa ga Allah wal qawli da kuma samun rabo bi ridwanihi da yaddarsa subhanahu wata'ala wa jannatihi da aljannarsa wa hadhihi wannan fa almumayyizatu wato bambanci ne wasimatu da kuma siffofi sabita wacce ta tabbata da ahli sunnati wal jamaa la takaru baya yin kusa taktalifu fi ayyi makanin aw zamanin a kowane zamani da wani Alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mu je gaba usul aqidati salaf as-salih asalin aqidar magabata me asalin aqidar su ahlus sunnati wal jamaa mala yace inna ahlus sunnati wal jamaa su ahlus sunnati wal jamaa sa'ilina masu tafiya ne ala nahji salaf salih akan hanyar magabatan su na kirki yasiruna sukan tafi ala usulin sabit akan asali tabbatacce wa walihi wanda yake mabayyi a fili wa bayyinatin wanda yake mabayyani bil i'tiqadi wajen aqidar su wal amali da aiki was suluki da suluk din su wa hadhihi al usul wa'annan usul din kuma na aqidar magabata mustamaddatu ana samo ta ne min kitabillahi ta'ala daga littafin Allah wa kulli ma sa'a da duk abin da ya inganta min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi mutawatiran mutawatiri kana da ya tabbata daga annabi ya kasance au ahad ko ahad domin an samu wata bid'a wanda su kuma suka zo suka ce duk wani hadisi da ba mutawatir ba ba za a amfani da shi a babu hakika kuma hadisai mutawatirai ba su wuce kaso 30 cikin 100 ba kaso 70 na hadisan annabi Muhammad ahad idan kuma an ce ahad shine abin da ya faru da mutum ɗaya kamar hadisin innamal a'malu bin ya ai uwar rai kawai ruwaito shi a cikin sa to aqida su in dai a babun aqida ne to ba za a aiki da wannan hadisin ba to wannan kuma bid'a ce ita ma mai zaman kanta tuni malamin sun yi rubutu a kai kamar da ya yi kima azu yace innaka ta'ti qawmin min ahli kitabi awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la to tunda shi kadai ya ji hadisin ya aiki zuwa yawa wannan hadisin duk da ya shiga babu aqida to ba za a amfani shi ba sai mu tabbata shi yasa kaga malam yana cewa mutawatiran kana aw ahad inda ya tabbata daga annabi mutawatir ne ko ahad za a aiki da shi wa ala fahmi salaf al umma amma ba aiki da hadisi mutawatiri da ahad da qur'ani sai akan fahimtar magabatan wannan al'umma min sahaba sahabbai na farko kenan ko wattabi'in da ɗaliban sahabban wa man tabi'ahum da wanda ya bi su bi ihsanin da kyautatawa fa hum yusallimuna su sahabbai su sun mika wuya da nususul wahayi ne da nassoshin wahayi guda biyu Waye wa yajma'una huma sannan suna yin jami'i tsakanin nasoshin? ina ba ta zan fahimta idan Allah ya faɗa abu anan ya faɗa a can ko annabi ya faɗa anan ya faɗa a can wanda a zahiri za ka kamar sun ci karu, to a ƙa'ida ta ilimi to jam'i ake ba ka ɗauki abin da ya maka daɗi ba wanda kake ganin bai maka daɗi ba kai wurdi da shi ba a yin haka wa yarduna kuma suna mayar da mutashabiha in an samu nassi mutashabihi ila muhkamiha zuwa ga muhkam mun sha yin bayani mu ce nassi mutashabihi kamar dai nassi muhkam kuma kamar me uwa ne dan haka Allah ya kira shi a Qur'ani yace huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukaru mutashabiha da haka nassi mutashabihi shine nassin da ko ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah idan ta janibin Allah ne in ko ta janibin malamai ne nassin da in an karanta ba wanda ke gane ma'anarsa kai tsaye sai malamai to wani nassi ya zama mutashabihi tsani idan da yana kuka aka kasa gane kanshi wajen wa ake mayar da shi ba uwar shi ba to dan haka su ahli sunna duk sanda aka samu nashti mutashabi sai su mai da shi zuwa ga ga muhukam ita ke uwarsa amma Allah ya ce fa amman ladina fi qulubihim zayg yattabi'una ma tashaba in mutum a zuciyarsa akwai rashin lafiya na bid'a sai ya ci gaba da mun mutashabi sai ya kala haka suke ibtiga alfitna dan neman sai an tada fitina wayan aduna kuma suna jawuwa lahu ma gare su ma a gayatin tare da gayin girmamawa wal ijlal da shi ma girmamawa wala yakhtalifuna wala kuna ba sa yin sabani fihi ma a cikin su wala yatafarraquna shi'an wa ahzaban ba sa rabuwa kungiyoyi kungiyoyi an gane ba sa rabuwa a shi'a ba ya ce shi'an ba wa ahzaban wani ya ce wai waye na aka soki shi'a a qur'ani na ce matsalarsa ai ba ƙur'anin aka ne amma ya duba kalmar shi a ƙur'ani guri guda goma sha biyu kuma guri ɗaya kaɗai ta zo da ma'ana mai kyau in dai bai karanta ƙur'anin ba bai sani ba to sai ya nema a sanar da shi a ina ayoyin sai in bai karanta mun mun karanta walaqad arsalna min qablika fi shiyya'il awwalin Allah ya ce wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un innal ladina farraqu dinahum wa kanu lasta minhum fi shay munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا can ya faɗa ya ce sun malalanta an na min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani kuma ya karanta tarihi qur'ani zai ga abin da dan shi'an Musa ya ko kuwa da irin bala'in da ya jawo annabi Musa zai gani ko kuwa wala qad ahlakna ashya'akum fa hal min muddakir ko kuwa innal ladina yaquna anta shi'a al-fahishatu fil ladina amanu to mun masa ishara duk qur'ani guri ɗaya ne ma'anar shi'a ta zo da ke duka goma sha ɗin ba ta da in bai sani ba sai ya nema sai a faɗa mai ko kuwa in bai sani ba sai ya ladabi sai a faɗa mai abu na tunda dai ba ƙura'ani kuma ko mai za ka iya a duniya an baka yi ƙur'ani ba aikin banza ba ko magana ma ka iya magana ma ka karanta inda in larabci ne ka kai su umaru da kai su ne eh? kuma <clears throat> maganar Allah ce kaɗai yanzu yaro ƙarami in ka dafa ba daidai ba sai gyara wa in ka ja ba daidai ba sai gyara ya ce ba daidai ba ka iya magana makaranta maganan kowa ba kuskure amma kana karanta ta Allah da kuskure to me aka yi ka haɗa dama da hagu ka hargita kawai sai gaba an gane to wannan shi ne to saboda haka har ma ya fara da cewa to me in dai shi a ne kaza kaza a faɗa shi bai damu kawai ai dama gurin muke so ka zo ka fito kawai kai da kilarin ka ce kai dan shi'a ne lokacin ne billahi da ka kai yanzu ai har yanzu rarage bi ake lokacin ne billahi da ka ga yadda ake yi mun maka dukan da ba za ka tsara motsi ba wallahi ai wasu sun yi sun motsa din kuma ba su kai labari to dama san aqida ce da take cike da tsoro mutane ba sa iya fitowa su kai tsaye sai kaza ke sai dai su tara da gefe ko kuwa to mu kuma ahlus sunna ne ba wani mahaluki da zamu koyar kuma muna jin cewa wannan muke kai na aqida zamu iya kare shi ba ma jin tsoron kowa wannan shi bal ya atisimuna bi hablillahi almatin suna ruku da igiyar Allah ne walam yu'aridul alwahayin ba ta daukar wahayi guda biyu ba ta cin karo da su bil uqulil qasira da hankulan su wanda yake sai ko ke na yana hankali abu ne wanda yake qasir gayar hankali shi dai yakan taimaka maka gurin ka fahimci abin da Allah yake aiko annabawa da shi amma ba shi bane asali domin inda hankali yana isuwa ko ba wahayi da Allah ba zai aiko annaba ba kuma duk wanda ya je lahira su ya mai azaba za ta yi mara hankali amma saboda hankalin bai isuwa Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta ba za mu yi maka azaba ba duk ka in ka rayu a duniya sai mun aiko maka da mu saboda al'aqlu wahadahu hulaya, hankalin shi shi kadai ba zai shi yasa malamai suka kafa wannan ka'ida cewa da al'aqlu sahihu wato da al-naqlu sahihu ba sa cin karo in dai hankali lafiyar salau na ya tabbata daga Allah ko annabi to ba sa cin karo a inda ake tunanin akwai cin karo tsakanin nasi da hankali to yi kaddamun naql 'ala al dole a gabatar da abin da Allah ya faɗa da annabi akan hankali domin su suna samun matsala wato hankalin amma abin da Allah ya faɗa ko annabi bai samun matsala shi yasa wanda ya fi kowa hankali a duniya da aka aiko shi sai aka ba shi wahayi kuma ya ce wa mutanen duniya kul in dalaltu fa inna ma adillu amma wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi da ka so ahlus sunna ba sa dauko nassoshin qur'ani da hadisi su buga sai su ayin karo da hankali hankalin ne hankalin da yake kasar da kaitacce wal aqsiyatul batila da kuma qiyasi na banda wal kashfi da kuma kashfi wal zawq da kuma zawq kashafi kawai mutum yana zaune ya ce yi an bar kashe ko kuwa ana zaune da ramadana ana kashe da kanga mutum ya karyo da gurasa yana ce a hannunsa da alaka ta mana ya aka yi sai wani ce a yanzu nan wannan da ko ganshi to daga matsalacin ma'aikin Allah yi. shi a can madina har an riga an yi sharuwa ne sai ya hauro ne sai ya hauro da ya sai ya hauro muku da ita nan ko kuna hajji shi ba saboda an raina wayan mutane ke sa wallahi da yawa a gode ma Allah da bayyana sunna a kasan bayyana sunna ne yasa yanzu abubuwa da dama ake boye su ba a fito da su kuma yanzu zamani ya kai daman da kafa kasi a ce mai dalilin tunda ai ba kai aka aiko ba addinin naka ne sa za ka ga duk malaman bid'a suka kulle kansu ba sa yarda da tambaya ba sa yarda yanzu ana karatun nan ko tambaya wani ya daga hannun shi ko wanda za a hana shi amma ka je wani gurin ya ka daga hannu akar maka Allah assalamu alaikum da ga tanshin din kuwa da kanka da ka matsa za a ce to turo shi aka yi da shi turo eh a ce to billahi lazi dan izala ko kuma ko dan waye kai inda ka zo ba ga muna ta ba tambaya ne in ka faɗa mun sani mu ka amsa an kuma sani mu shike nan mu ce wallahi ba ba shike nan haka ake dan haka sai zamanto wazzau akwai kuma wanda suke so kuma in Allah ya faɗa magana ko Allah sai ce ai wannan kalma sha saba ma ka'idar larabci ko zauki babu an gane irin su ruwa, sai ka wannan kalma ta yi a za a ce annun anulzimukum ruwa. irin su fa kubuki buku ya hu warga min kabu kaba yu kabu kibu kabu kaba ta wakin kaba a ce da ya za a ce ba su sani ba fa kibu an gane an fahimta ne ga wata tafiya wata matsala duk malaman luga sun haɗu akan cewa haramun ne a samu tawadin amsal tawalin amsar shi ne a samu haruffan da suke ainihin wato kafila su nemi a lokacin ya eh wannan wannan abu da nan ya kuro zai gyara ko to sai an rage tsara an gane a samu sukun su jeru wannan shi ake ce masa tawalin amsar wannan kuma abun abun ne a duk wajen malaman lugha amma ka koma cikin suratu hud da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo maganar annabi Nuhu qila ya Nuhu bi salamin minna wa barakatun alayka wa ala umamin mimman ma'aka ka duba za ka ga nunin mimin guda nawa ne kuma saki na abu kuma ya karanta eh ka duba da ke gani ila ya Nuhu bi salamin minna ko وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتئه كدوبا كدن ذاك dan ka gane cewa shi Qur'ani daban yake wallahi an gane fa usuluddin shi usuluddin kad bayyana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yayi bayani bayanin shafi bayani mai warkarwa bayani wanda yake a fili ya sa kana rawi shi ma ne bayani sai ya yi bayani waliha yawa mm-hmm. falaysa ahadin bai wa ga wani mutum an yi hudisa fiha shi an ya farar da wani abu a cikin bayanin da annabi Muhammad yayi wa yazmu annahu min ad-din kuma zo ya faɗawa wa mutane ce shi ma bayanin sa ne a cikin addini haza saboda wannan ne tamassaku bi hadhihi usul suka yi riko da wannan usul din wajtanahu alfadul mubtadi'a kuma suka ne sanci hatta lafazan da yan bid'a suke amfani da shi waltazamu suka lizumta wa kansu ruko bil alfadul shari'a da lafuzza na shari'a walida saboda wannan ne kanun suka kasance hum imtidar tabi'i wal haqiqi lis salafi salih zai ka kasance wato wajihad walida saboda wannan ne kanun suka kasance al imtidar tabi'i wato abin shiri a ɗabi'ance wal haqiqi da kuma na haƙiƙa da salafu salih gaban tafarkin ga magabata A usulul din inda ahli sunnati wal jama'a mujmalan asalin addini wajen ahli sunna abin kule ka alal nahwu a kan haka al asl awwal na farko al iman wa arkanu imani dawa inna da ahalin sunnati wal jama'a lallai abinda ahli sunna suke kudirta fi usulul iman a wajen usulul imani ya takallasu yana summarizing ne fi tasdiqi fi tasdiqi wajen gargata bi arkanihi as-sittati da rukunne guda shida kama akbar bi zalika annabi kuma yadda annabi ya bada labari fi hadisi jibril alaihi salam a hadisin jibril lamma ja'ahu yayin da yazo masa yasalu yana tambaye sa anil imani fa qala sayyidi an tu'mina billahi shine kai imani dawa wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sadi fa innal imani yaqumu imani yana tsayawa da ala hadhihi al arkan sittati akan wa'annan rukunan gudana idan saqata minha rukun idan aka samu wani ya faɗi daga cikin lam yakun al insanu mu'minan albatta ba yadda za a mutum ya sama ko kaɗan yasa tun nan za ka fahimci akwai rigima tsakanin musulmi da shi'a domin kaga wannan sune rukunnan imani na duk musulmin duniya ko to kuma shi'a ba shi bane rukunnan da suka yarda da shi rukunnan imanin su guda biyar shika-shikan musulunci na musulmi guda biyar nasu guda shida to ta ina za sun ce at-tauhidu tauhidin za ka ɗauka kai tauhidin da ka sani shi ne tauhidi a gurin ba shi bane dan inda tauhidin da kai ka sani shi ne bai yi wa mutum ya zo zai mutu yana kiran sunan mahadi ko sai sai dai ya mutu yana kiran sunan ma sunan Allah akwai al'adul ilahi adalcin ubangiji akwai al-mi'at yama at-tauhid al an-nubuwa al miad sannan sai al-imama imama shine alwilaya ka yadda cewa da kafin annabi ya rasu ya naɗa mutum goma sha biyu su ne shugabanni bayan ya rasu yadda da wannan to rukuni ne daga cikin rukunin imani duk abin da aka ce rukuni ne kenan da za ka yadda da hudun ba ka yadda da at-tauhid al-adl an-nubuwa al-imama in baka yadda da wannan imamancin ba kai mu'mini ne ba mu'mini bane amma fa hum a gurin shi yasa da wannan duk suka kafarta musulmin duniya kakaf suka ce Allah ne dan ba wani musulmi a duniya da zai yadda da wannan a matsayin rukunin imani dan annabi bai san shi ba sahabbai ma ba su san shi ba daga baya suka zo suka kirkiri wannan suka zo shika-shikan musulunci guda biyar nasu ya zama shida shaidawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shaidawa da manzancin annabi Muhammad sallah zakka azumi aikin hajji sannan alwilaya ajin sannan suka ce walam yunada bi shay'in kama nudiya bil wilayati hatta kalmar shahada suka ce wilayan ta fita muhimmanci haka suka faɗa a cikin usulul kafi inda mai musawa ne da kuma shine zaka zo kana da kariya kana cewa wai wai wannan bawan Allah mutumin kirki na zaria ka fito ka faɗa mutane aqidar shi mana ka ce kana girma ma abubakar kuma kuma mutum ya zaura ya ce Allah ya kine ma abuwar da sami da sami kuma kana ce ma wanda ya ce Allah ya tsine ma abubakar da umar ko bawan Allah mutumin kirki kana ba gwamnati shawara a sako shi da kaje ka sake shi da kaje ka sako shi amma ga bayan Allah masu aqida ta kirki yana rigima da su amma wani ba kwanan nan da ya fito ya ce da ba ya lissafi idan kana biya wa awama ba in annabawa ga magarin mutane su kuma huwa kawa shi wannan ba ya fito ya ce duk annabawan Allah kakabba Ali bin Abi Talib ya fi shi dalila in an cire Muhammadu Rasulullahi me yasa bai maimai da raddi ba sai kuma ya zai ce wanda ya yi wannan kuma ya bawan Allah ne mutum ya ce bawan Allah ne mutumin kirki mutumin kirki to saboda haka shi yasa duk yadda kake so ka ba shi a kariya bai yiwa saboda a asas a asasin addinin an rabu kai ma din sai dai kai ta munafunci kai ta rufa rufa kai ta bin gefe wa idza laqul ladina amanu qalu wa idza kalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum in haka sai dai kai ta gefe amma wallahi tallahi in fi musuluncin da annabi ya aiko Allah ya aiko annabi da shi zafi ƙarya ne ba yadda za a ganka kana da alaƙa da shi a alaƙa ta kusa ko ta nesa da kun ga mutum yana rara gefe a harka shi a to ƙarya ɗaya ta shi kai munafikin Allah Allah munafiki wallahi munafiki yanda inda yadda yake mutunta mahaifin shi da wani labari zai zo yana addu'a cewa Allah ya tsinewa baban shi to zaka ga sun sa wa zai ɗaya shi kenan amma tun da abubakar da umar shi wannan mutumin yake zagi yace Allah ya tsine musu ya addu'a sai yace ai bawan Allah ne amma yake cewa to yana ba shugaban kasa shawara a sake shi Allah wai kamar wato shi wanda ya same shi yana da alaka da abin da ya same su ai su dama Allah ya ce a wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan amma la yatubuna wala hum yattaqun to shi yasa daga nan ne fa babu yadda za a yi tsakanin musulmin duniya da shi a zauna lafiya don a asasi ba a ba kuma ya kamata su ji tsoron Allah su fito su wa mutane bayanin asasin aƙidar su don musulmi ma ruwa da gani tun a foundation an rabu in za ka bi su ka bi su kana sane ba ku zo ku dinga nuna cewa ai duk ɗaya bane ai duk ba wani bambanci kaza kaza kaza wancan watan da na shi wata yarinya mun haɗu da ita a garin nan a wani guri wasu yara ne suka zo guri na sai ta biyo su suka zo tare ina ba su shawara kaza kaza ga wanda ya kamata su aura bai kamata su auri wannan ba kaza kaza kaza kaza sai suka ce mun to ai wannan da kake ganin ke rishi a cewa yana ce ko ce to malama to ke aka yi ka shiga shi an na ce ina so ne ke mun bayani kun ga wata iya dalilan da suka sa ka shiga in na gamsu ni ma in shiga in ko ga dalilan da na shiga ciki a kun yi babban kamu ko na ce da yanzu na shiga cikin kuma aka ɗora na akan ne Allah kaɗai sun iya nama da zan da aka yi ne da sai maka fara tattaunawa ne wallahi wannan maganar ka ko shi tana shi'a amma bata san me usul na ba bata san shika-shikan musulunci a shi'a ba ta san rukunnan musulunci a mu ba wallahi ta sani ba shi kuma tana da kun shi'anci shi ne sai na ce mata daga ƙarshe na ce kin ga yanzu gashi mai gidanku ya ji wata magana ta ce wata magana na ce ke ba ki ga abin da ya faɗa bai ce aliyu na misalin talib fa annaban allah daraja yace eh ta ji ta sani nace to ke kina da dalili yanzu da zaki kawo yace babu nace to ki je ki tambaye su malama ba ki dalili in suka kawo miki dalili a Qur'ani da ya nuna Ali bin Abi Talib ya fi duk annabawan Allah daraja ki zo ni ma wallahi zan in kuma ba ta kawo miki ba ki fita wallahi ki fita to haka muka rabu da ita Allah ya da ranar da muka haɗu to zan ji dalili kuma na dai san Qur'ani kan sura 114 babu wallahi eh da eh da eh da ta an ba suna to da haka wannan shine li'annahu faqada rukunan domin an rasa rukuni min arkanil imani daga cikin rukunnan imani fal imanu shi imani la yaqumu illa ala arkanihi as-sittati tamma bi kuma ba akwai imani da kaddara ba to a cikin rukunin imanin su ba maganin imani da kaddara babu kama la yaqumu al-bunyan kama yadda gini bai tsaye ba illa ala arkanihi sai akan rukunnan sa muktamilatan cikakkiya lida saboda wannan ne la yatamul iman imani bai cika illa bi arkanihi sitta sai da rukunnan sa guda nawa guda shi da jami'an gabaki da alal wata sahiha akan fuska ingantacce alladhi dalla alaihi alkitabu was sunna wanda littafin Allah da sunnar annabi Muhammad suka yi nuni akan wa man jahada shay'an min adun mutumin da ya musul ɗaya daga cikin wannan to fa laysa bi mu'min la yanzu da Allah ba mu'mini bane ko kuwa shi yasa saboda ta'akidi na sai kawo falaisa bi sai kawo laisa sai kawo ba'u nafi saboda a wajen nafi ya fi kaiwa makura sama da kace wato ka kawo laisa da kabarinta da sunanta kamar yadda zamu ga wannan shine usulubin qur'ani da Allah zai ce alaysa Allahu bikafin abdahu eh to wannan shine ba mu'mini bane kuma waɗannan rukunan guda shida da mu muke bauta ma Allah da su ba wanda ba za mu iya tsaya a gaban shi a duniya ba mu kare su yanzu duk ran da za ku tattauna da shi a kai sai ya kawo maka rukunin imanin a Qur'ani ko ka haɗa shi a aiki ya kawo ni kuma yanzu ko a aya ɗaya sai in faɗi biyar ko kuwa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أفكي لما أدرى كما دام وانا مسلمين ميسان أدرى أو من أدرى الله ده أنسان أقل أدري وإن ادعى الإيمان كودا كويا يدعى الإيمان وقام ببعض أركان الإسلام يدعي لساشا وصل كلنا مسلمين ba mumini bane wallahi duk wanda bai yarda da waɗannan rukunin imani na Allah ba da mala'ikun Allah da annabawan Allah da rana ta ƙarshe da littattafan da Allah yake saukawa da kaddara wallahi ba mumini bane ar-rukun al-awwal rukuni na farko al-imanu billahi imani dawa al-imanu billahi tabaaraka wa ta'ala huwa at-tasdiq shine gaskatawa al-jazm yanki wal iqrarul kamil da kuma tabbatarwa cikakke wal i'tirafu tam da kuma tabbatarwa cikakke shi ma bi wujudillahi jalla wa ala cewa dole ka yadda Allah akwai shi ko kuwa sannan ne na farkon da farkon sabata ba da farko duk kowace awwaliya laha akhiriya amma Allah awwaliyar sa ba ta da akhiriya wa bi rububiyyatihi sannan ka yadda samar da halitta daga babu da samar da bukatar ta da dukkan nauyin kulawa da ita ba wanda ke cikuwa akan wannan cewa sai Allah an gane da haka wasu na nan suna rigima akan tauhidul rububiyya cewa tauhidul uluhiyya dan me za a dinga faɗa wannan istilahi ko kuwa kuma istilahi bai daga cikin abin da muke bautawa Allah da shi alallahi amma abin da muke cewa duk wanda bai yarda da cewa akwai Allah musulmi ne ko Wa ne? to in ka yadda cewa Allah akwai shi da gaske to in baka yadda da namu istilahin ba kai ne mu naka istilahin ka bashi ba sunan muke so ka yadda da shi ba ba aqidar aqidar muke so ka yadda da ita ko ba baka yadda da sunan ba sannan sai na biyu kade ta Allah da ba wanda yake da ikon samar da halitta da babu da samar da bukatar ta da daukar nauyin kulawa da ita sai nawa uluhiyyati ba wanda ya cancanta a bauta masa a sama ko ƙasa in ba Allah subhanahu wa ta'ala an istihqaqu cancanta su wahdahu shi kadai al-ibadatu da bauta wa bi asma'ihi da kuma sunayensa wa sifatihi da sifofinsa ay ittisafuhu sifatuwar Allah bi kulli sifatil kamali da duk wata sifa ta kamala wa nuqutil jalali da duk wata sifa ta girma watminanul qalbi bizalika da kuma natsuwar zuciya zuwa zaman wannan itminana wani irin natsuwar da tura asaru fi sulukil abdi wanda ake ganin tasirin sa a sulukin bawa wal juzami awamirihi subhanahu wata'ala da kuma lizinta umarnin Allah wa kinabu nawahihi da kuma nisantar abinda Allah ya hani a kansa. wal imanu billahi ta'ala huwa asasul aqidatil islamiyya imani da Allah shine ummul babi shine asali a babin aqidar musulunci walubbuha kuma shine asalin ainihin wato bawanta fa huwa al-asl shine asali wa kullu arkan al-aqidati duk wani rukuni na aqida mudafatu ana jinginawa ne ilaihi zuwa gare shi wa tabi'atul lahu kuma bin wannan ne fal iman billahi ta'ala yatadammanu al-iman bi qadamiyyah imani da Allah ya kunshi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala واستحقاقه لكم تنتور الله للعبادة كأبوتا مسا وبأسمائه لسونا ينسى وصفاته لسفوف لأن وجوده جل وعلا domin samuwarsa min al-musallamat yana daga cikin abin da aka miƙa wuya la shakka fi ko kuma ko domin shi al-mawjud wato wanda yake samamme dalili ne akwai wanda ya samar da shi saboda haka duk wanda ma zai yi musu ya ce bai yadda akwai samuwar Allah ba musun banza kawai domin samun shi dalili ne akai akan wanda ya samar da shi wala rai wannan ko ko kwantu babu qad dalla alaihi alfitra ne to dan adam ya yi nuni akan wannan wal aqal da kuma me hankali wa sharu da kuma shari'a wal hiss da gani na ido duk sun tabbatar da cewa akwai sabuwar Allah subhanahu wa ta'ala Rubin imani billahi tabaraka wa ta'ala na daga cikin imani da Allah al'imanu bi hadaniyatihi wa uluhiyyati imani da kadaita Allah din da kadaita shi da bauta da sunayensa wa sifatihi da sifofinsa وذلك بالإقرار wannan zai tabbata ne bi anwa'i tauhid al-thalatha da nau'in tauhidi gudana uku wa i'tiqaduha da qudrati ta wal amal biha da yin aiki da ta wa hadhihi al-anwa'u hiya tauhid ar-rububiyyah tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat tauhidul rububiyya in baka san shi ba ku bari ka ji ma'anarsa abu ma'anahu ma'anarsa shine al-i'tiqadul dal ka kudirce yanki wal iqraru tam kuma ka da tabbatarwa cikakkiya bi anna Allah ta'ala wa'adahu Allah shi kadai shine rabbu kulli shine ubangijin kowa wa malikuhu kuma shi ya mallaki kowa la sharika da kuma bai da abokin tarayya gurin mallaka wani ko yana da shi wanda ya ce bai da wannan aqidar bai yana yiwa zauna a musulunci wa huwa al-khaliq kai shine da halitta wa huwa mudabbirul alami shine mai jujjuya duniya gabaki ɗayanta wal mutasarrifu fihi kuma shi yake tasarrufi a cikin duniya wal qadiru alaihi kuma in shi yake da iko akan ta wa annahu khaliqul ibad kuma shi ya halicci bayi wa raziquhum kuma shi yake azarta su wa muhyihim kuma shi yake raya su wa mumituhum kuma shi yake kaje su la mu'aqqiba li hukmihi babu wanda ya sai ya biyo dalili akan hukuncin da Allah ya wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sariqul hisab idan Allah ya abu wani ya biyo ya tambaye dalili ya ce dan me yasa Allah ya kada a'a ina ba a tambaye sa dan me ya fi karfin wannan ma sha akana duk abinda Allah ya ga dama ya kasance wa ma lam yasha lam abin duk da bai ga dama ba zai kasance ba wa kullu man fis samawati wal ardi abdul duk wanda ke sama da ƙasa to zai zo gaban Allah ya tsaya yana matsayin bawa ne ga Allah ba kanin Allah ko wan Allah ko abokin Allah ba wanda Allah yake da wannan alakar da shi shi yasa alakar Allah da Annabi Muhammad alaka ce ta al-khaliq da kuma al-makhluq waye al-khaliq da ka kulli lahu khaliq kulli shay'in wa huwa al-wahid shi annabi al-makhluq ne halitta shi aka yi sai wanda ya halitta ya bashi darajar ta kowa to ba kuma yadda za a yi almakaluku ya zama daidai da alfaliku bai taɓa yiwa har abada shi ya sa alfazazi ya faɗa ya ce wa hal ba da masarahu shin bayan annabi ya yi tafiyar dare da maulahu gayatu akwai wani abu na daraja wanda ya kai Kura wanda yake nema sai ce to kakka gaba annabi ya tafiyar yadda Allah ya gayyace shi ka ɗauka yana da wani kaso wanda ya shafi haƙƙin Allah sai ce a'a huwa al-abdu haqqan qarrabatku ila shi bawa ne na Allah da gaske kulawa ta Allah ce yasa ya samu wannan matsayi wannan ita ce ka'ida ko shi yasa Allah da ya faɗa a suratu Maryam yake takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu minhu an da aulin wa da saboda an yi dawa an ce Allah yana da wa ma yan bagilin rahamani an yadda min walad in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa in kiyama ta tsaya zai zo gaban Allah ya tsaya na matsayin bawa ne na Allah ba wai yana da wata alaka da Allah wacce ta wuce wannan ba za ka zo ka tsaya gaban Allah ne kana bawa wa fi qabdatihi kuma yana cikin danƙasa wa ma qadarullahi haqqa qadarihi eh was samawati matwiyatun bi yamini wal ardu qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini wa tahta qahrihi subhanahu kuma suna ƙarƙashin rinjayen Allah dan haka wa huwa al-qahir fawqa ibadi wa yursilu alaikum afada dan haka Allah yana da ulul qahr yana da ulul qadar yana da ulul zat zatin Allah ya ɗaukaka, sannan darajarsa ta ɗaukaka sannan rinjayen sa daukaka ne akan kowa wal imanu bi qada'illahi wa qadarihi da kuma imani da abinda Allah ya hukunta ya kaddara wa bi wahadaniyatihi fi zatihi da kade tashi a cikin zatin sa wa khulafatuhu summarizing din wannan shine tauhidillahi ta'ala bi af'ali idan an ce tauhidin rububiyya me ake nufi shine kai yadda akwai aikin da yake na Allah ne in ban da shi ba wanda zai yi shikenan Kamar fito da rana kullum tunda aka kafa duniya yanzu waye san shekarar duniya na wa ya kai shekara nawa yayi amma ka taɓa ji an waye gari ana sanarwa a kai jama'a kowa ya tashi don haske na wata ɗaya an kowa wasu ƙwararrun injiniyoyi za su hau sama za su ɗan duba rana ta samu matsala ta taɓa ji saboda wannan ranar sana'a ce ta Allah shi kuma Allah sun Allah allazi atqana kulli shay'in yasa annabi Ibrahim da suka haɗu da wani tsarin da Allah ya ce alam tara ila allazi qala ibrahim fi rabbi an atahu allah al mulka id qala ibrahim rabbi allazi bi ai cewa ya qala ana ubi yubi rana ita kadai ɗaya daga cikin ayoyin Allah manya da annabi ibrahim ya kafa mai hujja da ita yace fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al ni Allah da nake magana a kansa kowa yana kallo in gari ya waye ranar sa za ta fito daga gabas yamma kai fa ati bi hamilil maghrib ta ka ta fito daga yamma ta gaba sai su ci karo ga tashi ga ta inda ba ka da kunya sai ma Allah Allah ya ce fa buhital ladhi kafa yayi na ba kana kallon yadda mutane wayan suke tashi su zama alloli cikin yan uwa da ake tare da su a nan garin wani ya sami shi idan Allah abu anguwar su a taimaka ya ba yace wallahi mutane da nan da zama alloli a gobe ya ce wallahi yanzu ya san mutum sama da ɗari kowa ya zama Allah a cikin su mutum fa ka san da aka haife shi ka san ba ba shi amma saboda bai jin kunya kawai ya zo gaban ka ya dake ce shi ɗan nan da ake gani Allah ne saboda tsabar rashin mutunci وقد قامت الأدلة الشرعية دليلين شرعة تنطي على وجوب الإيمان بربوبية الله akan wajibci ne kai imani da aikin da Allah yake yanzu idalul khalqi min al-adam samar da halitta daga babu wa yake da iko ne wannan ba Allah ba shi dan adam sai dai a taswir ya hada wannan da wannan ya samar da wani abu dan adam daga ƙasa asalin sa ƙasar daga ne daga babu kawai Allah ya ce mata ta samu sai ta samu mala'iku daga haske hasken daga ne daga babu ku Allah ya ce mu hakkin kun samu sai ta aljanu daga wuta wutar daga me babu ku Allah ya ce mu wutar ta samu sai ta samu ko kuwa to kai yadda samar da halitta daga babu da daukan nauyin kulawa da ita da samar da bukatar ta ba wanda yake da ikon ni sai Allah kuma muna ƙara duk wanda bai yarda da wannan aqidar kuma musulmi ba ware kuwa ba shi yasa kake gani suke raba aikin Allah ba wani kawai ya zo ya dora ma kanshi shi ma kawai aikin da Allah zai yi shi ma zai yi a zo ana baka labari a ce maka ko wani wali ya yi ta ya tsallake duniya ka rasa sanin ina ya shiga shi na lahira ya shiga wa kuma ya tsallake duniya ka qaulihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah wa ubangijin talakai shi yasa daga ran da zaka fara karatun Qur'ani daga Fatiha kace alhamdu in dai ka san abin da ka faɗa to duk wata sifa ta kamala ka tabbatar wa Allah ita ka kore masa sifa ta naqas da dan wasful mahmudi kana siffanta wanda kake yabo bil kamali cewa ya cika ma'al mahabbati kuma kana san shi wata azimi da kuma girmama shi dan haka Allah kuma kamalun ne fi zati sannan kamalun ne fi af'ali sannan kamalun ne fi asma'ihi wa sifati duk abin da Allah yake sai ka samu akwai kamala babu na kasa babu amma dan adam wannan ba sai yadda hali ba dan haka da ka ce alhamdulillah to shi da haka shi yasa idan alhamdu ya tsaye a matsayin mubtada lillahi kasancewarsa aljaru wal majrur shibhu jumla ne yana da ta'alluqi da khabari wanda aka shafi na kare zaman to alhamdulillah sabitun aw ka'inun aw mustaqil ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan duk wata abu a sama da ƙasa wanda ba Allah ba to alam ne taliki taliki kuma dama alam ma'anarsa shine alama alama dai da bawo yake faɗa kuma shine aya da haka alamar abu samuwar sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa alama ne na cewa akwai Allah subhanahu wataala wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah da yace ala lahu al wal amr da Allah kaɗai al'amari da halitta yake tabarakallahu albarka ya tabbata ga Allah ubangijin talibai wa qawlihi ta'ala da fadin sa da yace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi Allah shi ya halitta muku duk abinda ke bayan kasa. wa qawlihi ta'ala da fadin sa da yace inna Allaha huwa ar-razzaq Allah shine mai azartawa dhul quwwati ma abutin karfi al-matin wanda yake ainihin wato mai karfi wa qawlihi ta'ala da Faɗin sa da yace qul man bi yadihi malakutu kulli shay wane ne a hannunsa mallaka kowane irin abu yake wa huwa yujiru wa la yajaru alayhi shi kowa yake neman kariya da shi bai neman kariya da in kuntum ta'lamuna in dai kun sani wa hadha an-naw'u min tauhid wannan fa nau'in na tauhidi A aqarra bihi kuffar quraish kafarun quraish sun tabbatar da shi wa ashabi al milal da mafi yawancin ma'abuta ainihin wato wasu tafarki wa su da addini wal mushrikun al-qudama mushrikai na da allazina ba'atha Allahu ilaihim ar-rusula wanda ya Allah ya aiko annabawa a cikin su fa kulluhum ya'taqiduna duk suna da aqidar cewa anna Allah anna khaliq al-alam wa raziqahu huwa Allah wanda ya halicci duniya kuma yake azarta shi shine wa shine Allah kuma da shi Qur'ani Allah ya ce in bala'i ya shafe su a cikin teku duk wanda suke kira sai su ajiye sai su dawo kiran wa kiran Allah ashe tuntuni dama sun riga sun san da akwai cewa akwai akwai Allah sun san shi yake halitta shi yake kashewa shi yake azarta shi yake rayawa amma inda ake rigiman wa za a bauta da annabin da yazo ya ce a bauta ma Allah shi kadai a ce kai Allah ya ma sami ina bi hadha fi millati al-akhirah in hadha illa sila mutun da muke ba mu taba jin wannan ba a ce Allah daya Allah kwaya daya wala in sa'altahum Allah yace da zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda wa halitta samai da kasai la yaquluna Allah rasti maka Allah za ka faɗa Allah yace kul ka ce musu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da in an tambaye ku ke ba da amsa akan shi amma bal aktsaruhum la ya'lam mafi yawancin mutane kuma ba sa sanin girman Allah su bauta mai shi kadai kar ta hada shi da kowa wa qala ta'ala Allah yace kul ka ce musu man yarzuqukum minas sama'i wal ardi wane ne yake azurta ku a sama ko ƙasa manyan yamliku sam'a wal absara waye mallaki ji da gani da kuke amfani da shi wane ne waman yuhyi khurujul waman yuhyi waman yukhrujul hayy min al mayyit waye ya fitar da wato rayayye daga jikin matacce wa yukhrujul mayyit min al hayy ya fitar da matacce daga jikin mai rai wasu suka ce ala haqiqati ko yanzu shuka irin ta sanda za ka je ka zuba a cikin gona irin ba wata shi idan ka je ka zuba irin ba daga ciki bane kuma shuka mai rai za ta sake fitowa ka sake samun abinci ake sa malamai suka ce abincin da dan adam kaɗai yake shi ya kamata ya nuna masa cewa akwai ran da zai mutu a tabi kai da kanka ba kare ka girye abinci ba wannan tsabar da ka tabbatar a lokacin matacciya ce ba ta dare idan an saukar da ruwa ya za ka je ka sake bunnewa a kare kuma dan adam saboda rigima kuma ya ce bai dan an mutu za ta shi eh bayan da aya Allah ya aje har a abincin da kake shi to da sai wasu malamai suka ce wannan shine wa man yaqrudul hayya min al mayyit wa yaqrudul mayyita min al hayy sana'a wanda suka ce wanda yake fitar da raye daga cikin matacce da haka raye shine musulmi matacce shine wa shine kafir ko kuwa da haka ka iya ganin mutum gashi mutumin kirki amma mutumin banza ya fita daga zuri'arsa kaga mutum mutumin banza kuma mutumin kirki ya fita daga daga zuri'arsa kamar yadda ya faru daga annabi nuhu ko ya faru da annabi ibrahim kwace maka wannan bai yadda ba yana ta rigima cewa a'a ai baban annabi ibrahim kaza kaza kaza ka hasko mai biya ku ta abin na abdullahi ka hmm. sha ka nuna min ka ce ga abin da abdullahi ban ya faɗa ya ce yin a aba mu azara fillahi kuma ha a alƙiyama ai abin da zai dinga cewa ga filli abi innahu kana min az-zalim hmm. Allah zai ce wala tuqdini yawma yub'asun Allah zai ce yawma la yanfa'u malu illa man atallaha bi qalbin salim wanda ya karkasha ko shi ka dauko da ya uktaru kace to me shehu shehu ya faɗa a nan gurin ko kwa akwai dalilin da ya sa muke koma zuwa ga littattafan shehu kuma Allah ya sai mun karanta da littafin tazyinul warqata a nan gurin na Abdullahi Gombe da izinin Allah dan ana musu ƙarya mutum ya zo yana da awon shi ɗan gida ne kuma ba ɗan gida ba ne ƙarya ne ya fice daga gida ba ka bai abdullahi gwanda ya yi rasu yana girma masa habban annabi muhammad yana mutunta matan annabi wani yanzu yana zagin su kuma yana inci samun kanshi zuwa gare su kuma ka koma can sakwata birnin shehu wayanda suke yan gida ne na asali ka duba ka ita ce aƙidar su eh ba ya wanda baka kai sa alaka da shi shiyin ba amma ba ita bace aqida su an gane saboda haka a fitar da mai rai na haka arni almayyit ko musulmi kuma shine mai alhayy ومن يدبر الامر واكي يجي على امره فسيقولون الناس مك الله الله شيكي من da haka Allah subhanahu wata'ala yace kul ce masu afala tattakuna Ta yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba sannan yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kulli man al-ard ce masu waye yake da ƙasa wa man fiha da duk wanda ke cikin ƙasar in kuntum ta'lamuna in dai kun sani sai yaqulun sunna sai maka lillahi na Allah qul ce. afala tatadhakkarun ko ba afala tadhakkarun ba za ku tunani ba qul man rabbus samawati as-sab'i ce, wane ne ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshi azim da kuma wane ne ubangijin al'arshi mai girma sai kulun da sannan sai maka lillahi na Allah ne kul ka ce afala tattaqun yanzu ba za ku bi tsoron Allah ba kul ka ce musu man biyadihi wane ne a hannunsa malakutu kulli shay'in mallaka kowane irin abu yake wa huwa yujib shi ana neman kariya da shi wala yujawu alai shi bai neman kariya da kowa Allah ya ce in kuntum ta'lamuna in kun sani sai kulun lillahi da sannan sai maka Allah ne Allah yake fa anna tusharu da aka asiru anan da ma'anan asar fa anna tusharu ya fa anna tusrafu ya ke karkatar da ku daga gaskiya kuwa ba shi yasa annabi ya ce inna min al-bayani da sihira ba a cikin bayani wani bayanin akwai sihiri saboda wani zai zo da bayani da na dan baki ya karkatar da kai daga hanyar gaskiya ko kuwa bal atainahum Allah yace mun zo musu bil haqqi la gaskiya wa innahum lakadibun ƙarya suke wallahi wa zalika li anna qulubal ibadi domin zuciyar bayan Allah mafquratun fa an halice ta akan fitra alal iqrar bi rububiyyah akan tabbatar da cewa ba wanda ya isa kaza ba wanda ya isa kaza sai Allah duk ko abin yake fitra ne akan shi aka halice ba za ka yi canzawa ba walidha qala saboda wannan ne walidha saboda wannan ne fala yusbihu muqtaqiduhu muwahhadan ولا يدخل فقيرة الإسلام حتى يلتزم بالنوع الثاني من أنواع التوحيد وهو ولذا سبب ولني فلا يسبه mutum ba zai waye gari ba mu taqiduhu wato yana aqidarsa yana mai zama muwahhidan yana mai kade ta Allah wala yadkhulu khatiratul islam wato bai shiga cikin hatsarin nan na musulunci hatta yantazima sai idan ya lizimci da nau'i na biyu na tauhidi min anwa'i tauhidi wa huwa kenan duk da yaddarka waye sama Allah waye kasawa waye ke kashewa Allah waye ke rayawa Allah waye ke azurtawa Allah waye ke kaza waye ke kaza waye ke kaza wannan nau'in hatta wanda ba musulmi ba ka musu aiki hmm. to inda rigimar take na biyun ne to in ka hada wancan na farkon to dama shine dalili na dole kuma a samu na biyu shi yasa zaka ga a Qur'ani duk inda Allah madaukakin sarki yake maganar abota mu to sai ya faɗi wani abu wanda yake nuna aikin da yake sannan ya nuna ba. idan ya yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum ko la'allakum tattaqun sai yace alladhi ja'ala lakum al arda was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati to yanzu nan ya faɗi abubuwan da yake sai ce to fala taj'alu lillahi andada in dai ka yadda allazi ja'ala lakum al-ardha min shi ya shimfida ƙasa was samaa min shi ya gina sama wa anzala minas samaa'i ma'an kuma shi yake saukar da ruwa daga sama kuma abinda ka sani a duniya ba wata ma'aikata ko ministan waye da idan Allah ya dauke ruwa ake rubuta petition akai mai ya dauki mataki a ce to ka gaba Allah ya rike wannan kai ne ministan harkokin gona to billahi allazi dole ka san yadda zaka shi ka taba gani duk duniya da musulmi da wanda ba musulmi ba sun san cewa Allah ne kaɗai yake da ikon yinwa ruwa shine allazi ja'ala lakum al-ardha min was-samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati to tunda shi yake fitar da 'ya'yan tsiro wanda ya zama arziki da mutane suke ci shi yasa har yace أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المسلم أم نحن المنزلين sannan ya faɗa ya ce shukar da mutane suke zuwa su shuka a gona a an tumtar zara'una mu ko kuke fito da shuka ko muke fito da ita to tun da ka yarda da wancan sai yake to fala ta ja'alu lillahi andada kar kuma a wajen bauta kuma ka kama kishiya wa antum ne to wani zai yadda da wancan ya yadda Allah ne kaza ya kaza sai idan an zo wajen abota ma Allah shi kadai sai ki Allah ɗaya. ya yadda fa can Allah ɗaya ne yayi amma yanzu ya yadda da botar Allah ɗaya ko bai zama. sai a ta rigima da shi a ta tada kura a ta waye to shi yasa zaka ga a wajen rukunnan imani da Allah zaka ga na farko shine ka yadda cewa Allah akwai shi to na biyu sai ka yadda da cewa samar da halitta daga babu da samar da bukatar da da daukar nauyin kulawa shi kaɗai zai to in ka yadda da wannan shi ya lizimta maka dole ka yadda a sama ko ƙasa ba wanda ya cancanta abota masa sai shi to wani zai yadda da wannan in an zo nan kuma sai a kare jin yace ta yara a ce Allah daya inda kamar su na su wani yanzu shi ke nan kuma ba za a yi kamun kafa da su ba kuma kamun kafa bauta ne ba Allah ta'ala ya shirye da mu to don haka idan mun zo darasi na gaba sai mu tashi ainihin wato insha Allah tauhidul mai uluhiyya wato tauhidin ta Allah subhanahu wata'ala da mai da ainihin wato ayyukansa an gane saboda haka abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana akwai dan uwa malam Bello a ɗan yi haƙuri zai ɗan ba da wata sanarwa idan ya ba da sanarwa daga nan malam in yana da bayanai da zai yi eh? ba ka da bayanai to ala ga malam an gama an gama ko eh eh ko ma dai waye zai wanda kuka ittifaki a kafashi bayanin ya shiga ciki ne alaga ta malam an gama ko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 sanarwa ce game da majalisin da ake gaure da ake na karatu kamar yin gabatar girman za a yi hakuri aka ji wasu kalmomi ba a fahimtar wanda zai yi muku fasara saboda ni ba farko ce wasu kalmomi gidan ba za ku gane ba sai an muku fasara abinda ba a gane ba insha Allah ta yi tambaya dama yana zuwa ne daga Sokoto alhamdulillah daga wancan wanda na fara halatta wannan karatu na malam kuma abin da yake kawo wannan garin kenan ya sani shi ne a shigo kuma to shi koma wancan karatun da na zo wanda aka yi wancan watan a masallaci iya hukun na wanda yake a gwamnati akwai karatuka da aka yi inda suke masu matuƙar muhimmanci ga ɗalibai na ilimi bangare na aqida da bangare na ulumul qur'an wanda aka yi wancan kenan irin a wannan muniya ta bai baiki ɗari shida da saba'in da takwas a zama ɗaya aka karanta baiki ɗari da sittin da biyu jiya da aka dawo zama na biyu aka sake karanta baiki ɗari da hamsin da takwas an karanta kenan zama biyu baiki ɗari uku da ashirin yanzu wani wata da Allah ya akwai rawa za a sake ɗauko ɗari da hamsin ko da sittin zama na hudu an ƙara wannan baiki karatu mai fa'ida mai yawa kuma da rafi ake badawa to abin da ya sa kawo shawara zu na lura ɗaliban da muke karatu da su wancan nan yanzu wannan wata sai na gasa fara karuwa mutum sai gani yana da alaƙa da ilimin sanarwa da ke fita wasu fara shi sun ce yana da shirin wannan abubuwa da ake mai albarka yau tun da na zo mun fara karatun ba kuma mutum da talatin ba amma kamin ne da jarabi a yau da aka yi na ulumul eh, Qur'an ko kuma tafsir da makaranta a sai na lura ta na aure an kawo mutane hamsin zuwa sosai to wayan da kuma suka zo ko da suka zo kusa da a ɗauki kashi tamanin cikin ɗari na karatu amma na lura da suka zo na kuma sun ji daɗin karatu shina sai bingiro wajen da shawarar cewa ya kamata a bada sanarwa da ɗalibai masu himma masu hazaka da suke son irin wannan karatun. cewa ko an bude kofa gobe da shi akwai shugaban ɗalibai shi ne baban sa da shi a zaune, wanda akwai kwamfin da aka kori shi ana kai da shi aka naira ɗari biyu da ainihin kat ita kuma tsaba ɗari uku ɗari biyar kenan saboda tantancewa misalin inda zai shigo a kan daga yana ya fito an gane ko musan waɗin min ɗalibai ne shi ma da yake kusa da su saboda kuma samun aminci a irin lokacin da muke ciki to shi na da na ba da shawara malam shi don haka ƙara karatu in zuwa in gabatar sai na mai da abin da wanda ya ci gabatar da ni shigowa da gari ma da shi sai ya kashe shi wani mai mutum amma yana ga yawo gaskiya duk ɗalibin da yake nan kusa a irin wannan gari a ce za a zo a wannan karatun ba ka fiye ko su ne ɗaya malam ya bar kaduna to ranar juma'a ya shigo yana nan a wannan karatun aka fara sun sallah azhar sai magriba ake karewa yau ma aka fara tun sallah sun ba sallah azhar sai magriba ake karewa tana ce dalibin ilimi baya samun halarta wannan karatu sai wannan to gaskiya ya tsara da yawa saboda karatu ne wanda da wahala ka samu malamin da yake da lokacin da zai zauna abuwa sun yi yawa inda za ka iya samun malami ya zauna ya ba su awa biyu shi ne yana ba ka karatu za ka gani shi ma ka zama da shi abin da zai ce maka ya ba ka nuna domin da aka nuna ne yana shi karatu dole an nuna ya yi daga ya ba ka nuna ya zo kan sai a ce ko mutane Kano bai wasu tsari biyu lafin ba suke nuna ana wannan karatun da su to gaskiya ko wanda bai samu wannan karatun ba inda dai ɗalibi shi ta ilimi wala ya ma makon sa fara wa na biyu kuma lokaci ba ko ne tafiya yake wannan lokacin da mala yake da shi yanzu ga wakilan ba za a same shi kai ma ka zuwa ba za ka samu ba sannan su ma sai da suka yi karatu wata rana ya biya ka kuɗi ya gaya mana cewa ya fita wata ɗaya kwana goma sha hudu na garin ya aure shi malam ya ji wajen ko malamin sa kwana goma sha hudu yana karatu daga can bai zo gida ba zuwa ya fara fara karatu to wannan yana nuna mana cewa kenan shi ma sai da ya zo na ya rika malamin lokaci wata wata ɗaya wata biyu ba a kuma ana karatu sannan har ya zama ya kai lokacin da za a iya gaido shi ko ya zama jama'a da ba su idan har ba mu yi bayan wannan daman ba to za a kai lokacin da sai a wani yawanci Allah ya tare sannan kuma ke zai tafi dole ya haka gefen lokaci ana karanta a kwarai da gaske ana karatu da yanzu ma an fara da kuma an fara da wasu nufar wasu da ya da biyu ana kan da biyu kuma kada a kare shi zuwa zama na yau kuma za a kare shi gaba ɗaya suna sake da wuya sanarwiya haka shi ma an ɗauka bayan safiya da daina na biyu shi ma za a wani dama da yawa Allah ya shafa mu to kaga yana da kyau kenan wannan bayanin duk wanda ya ji kami ya daga ni kada ka ce gobe to ka sai akwai malamin da ne ga shi ba ba ka da kama da sunan ko da baka da kudin da za ka iya sayan wannan abin nan istimara da kwamni yanzu da ka ba da sunan Allah ya yi ni ya tabbata maka ina fata mun wannan da haka ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wannan wajen shi albarka sannan Allah ya ba mu lafiya kuma da baki da wannan yankin mutum ya yi mu gobe da wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hmm. Allahumma

كل لا Thank you. wannan kwaf ya zama tafiya wannan shawarar ta fi na tafiya yana yanzu akwai tafiya tafiya daga wani malami a mutaci akwai akwai akwai yan kasuwa yan hada-hada suka suka shi na na yi da Thank you. wanda zai kama